Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Juma'a 13 ga watan Oktoba na 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga hafiz da kanin labarai fadar white house ta bi sahun masu yin kira da a samar da kayayyakin agaji na jin kai da kuma samar da hanyar ficewa daga yankin zirin gaza gwamnatin taliban afghanistan ta ki karɓar kayayyakin agaji da pakistan ta bata bayan girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar dan majalisar wakilai a bangaren 'yan republican steve scalise ya janye daga yunkurinsa da neman kujerar kakakin majalisar wakilan amurka To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa dakarun tsaron Najeriya sun bayyana cimma wasu nasarori a yakin ta da 'yan ta'adda sannan suke cewa. in ka ga wani abu da bai kamata ba ake yi ko cikin sojojinmu ko 'yan ta'adda ko suwaye kada ka yi shuru ka yi magana yadda za a ɗauki mataki. Za kuma ku ji cewa 'yar jaridar nan 'yar Nijar da aka kwashe mako guda ana neman ta ta shaƙi numfashin 'yanci. mun yi horin ciki da wannan saki na talala da ta samu hankula da sun fara kwanta samira sabu ta samu kuma ta koma kin yallanta yau ma dai kamar yadda muka saba a kowace ranar juma'a isa lawal ikara zai shigo da shirin manuniya wanda ya shirya kuma zai gabatar a yau shirin zai yi duba a kan kuɗin da 'yan majalisar najeriya ke karɓa da kuma buƙatar su na ƙara musu kuɗi sai kuma labarin dakatar da shirin gwamnatin tarayya na 'yan fawa To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan za mu fara da shan kashe na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. fadar white house ta bi sahun masu yin kira da a samar da kayayyakin agaji na jin kai da kuma samar da hanyar ficewa daga yankin zirin gaza yayin da isra'ila ke zafafa hare-haren soji da take kaiwa a matsayin martani bayan wani harin mayakan palestino da ya shammace su a ƙarshen makon da ya wuce yayin da babban jami'in diplomasiya amurka ya sauka a yankin a ranar alhamis jami'an agaji sun ce bukatu na neman agaji na da yawa kuma masu sharhi sun ce babu wata mafita a nan kusa kan yadda za a warware matsalolin da ke kara ta'azzara. Muna tattaunawa da jami'an Isra'ila game da ci gaba da buƙatar agajin jin kai ga al'ummar Falasɗinu waɗanda su ma abin ya shafa a nan, ji John Karbi, daraktan yaɗa labarai na kwamitin tsaron ƙasa na Amurka. karbi da yake amsa tambayar da BOA ta yi masa na tunanin fadar White House game da samar da hanyar jin kai ya ce yana da kyau a yi hakan. jami'an fadar white house sun faɗa a wannan makon cewa suna magana da masar gami da yiwuwar samar da hanyar ficewa daga yankin hanyoyi biyu ne kacal na ficewa daga zirin gaza a hukumance wani babban harin bama bamai da isra'ila ta kai ya lalata hanya mafi saukin ficewa ɗayan da ta rage kuma ta cikin isra'ila ne a halin da ake ciki kuma 'yan democrat da republican majalisar dokokin amurka na nuna matsin lamba ga gwamnatin biden kan ta hana iran karɓar kudaden shiga na mai da yawan su ya kai dala biliyan shida wanda aka amince za a sake mata karkashin wata yarjejeniyar musayar fursunoni da aka yi a baya-bayan nan jami'an gwamnati da dama ne suka duba batun a ranar alhamis kasa da mako guda bayan da mayakan kungiyar hamas da ke samun goyon bayan iran ta kai wani mummunan hari kan isra'ila da ya sanadin kashe mutum dubu ɗaya da ɗari uku sannan aka yi garkuwa da kusan ɗari da hamsin ciki har da yara da tsofaffi a jawabin da yawa manema labarai a isra'ila inda yake ganawa da jami'an isra'ila sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce har yanzu amurka na iya hana taba kudaden a hukumance 'yan jam'iyyar democrat sun ce kuɗin ba za su je ko ina ba a nan kusa inda suka ba da shawara na dakatar da amfani da kuɗaɗen a mataki na wucin gadi labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta ki karɓar kayayyakin agaji da Pakistan ta bata bayan girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar sakamakon wani rubutu mai cike da cece kuce da Firaministan ƙasar ya wallafa a kafar sada zumunta a daidai lokacin da alakar ƙasashen biyu ta yi tsami kamar yadda BOA ta rawaito daga majiyoyin hukuma. wani babban jami'in gwamnatin taliban da ya magana bisa sharaɗin sake sunansa saboda ba a bashi izinin yin magana kan lamarin a bainar jama'a ba ya tabbatar da cewa sakon da prime minister pakistan anwarul haq kakar ya wallafa a kan x ya sauka ya sa suka ki karɓar tallafin To Hafiz zai karanto mana sauran labaran amma sai bayan mun kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Najeriya da ke yammacin Afirka wacce nahiyar Afirka take alfahari da ita amma kuma matsalolin tsaro daban-daban sun dabe ta. shalkwatar dakarun tsaron najeriya ta sanar da samun nasara a wasu ayyukan da ta gudanar cikin makon da ya gabata kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilin muryar amurka hassan maina kaina ya aiko mana daga abuja Our operations in the last one week resulted in 50 neutralized terrorists while 114 of them were arrested. Daraktan cibiyar samar da bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi. Major General Edward Buba ke bayanin cewar sojojin kasar a cikin mako ɗaya da ya gabata sun hallaka kimanin 'yan ta'adda guda hamsin tare da cafke kalon wasu guda ɗari da goma sha hudu kayan aka kubutar da wasu mutane guda arba'in da tara da aka yi garkuwa da su manjo general buba ya kuma nuna mana wani faifan bidiyo mai tada hankali inda 'yan kungiyar ipop da kuma bangaren soja na esn da ke rajin ballewa daga nigeria. ke halakawa tare kuma da cin nama mutane a jihar imo now this forest is named aku in Ukigwe local government area of Imo State. Wannan daji sunansa Aku da ke karamar hukumar Okigwe a jihar Imo. Sojojinmu sun farmasa masa, kwamandan rundunarmu da kansa ya jagoranci wannan farmaki. Wannan wuri da kuke gani nan ne inda 'yan kungiyar IPOP da kuma bangaren reshensu na soji wato ESN ke amfani da shi a matsayin tudun mun tsira. Kun ga dai akwatin gawa da ke alamta wuri ne na yin tsafi. Akwai fayafayan bidiyo da dama da ba za mu iya nuna muku ba saboda tsananin tashin hankali da ke cikinsu. Inda suke kashe mutane su kuma gasa naman su cinye, sannan su rataye kawunan mutanen. Kun ga dai kwarangol ɗin kawunan mutane a ƙasa a barbaje. Akwai bidiyon da za ku ga inda ake daddatsa ɗan adam gunduwa-gunduwa amma duk mun yi maganin su mun rugurguza wannan wurin general buba ya yi karin haske akan irin aikin da suka yi a yankin niger delta troops in dakarunmu a yankin niger delta sun gano tare da wargaza ramukan da ake adana danyen mai na sata guda hamsin da hudu da jiragen ruwa samfarin kwale-kwale guda sittin da shida da tankoki guda dari da talatin da da hudu ake ɓoye man sata a ciki kana murgurguje haramtattun mutatun mai guda hamsin da uku. sojojin kazalika sun kwato danyen man fetur kimanin lita kusan miliyan daya da 'yan tsagerin suka sace tuni da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general christopher musa ya sha alwashin dakarun kasar za su ci gaba da aiki tukuru. In ka ga wani abu da bai kamata ba ake yi ko cikin sojojinmu ko 'yan ta'adda ko suwaye kada ka yi shiru ka yi magana yadda za a ɗauki mataki. Mun kuma tabbatar ma jama'a cewa za mu iyakacin kokarinmu mu tabbatar cewa an kawo zaman lafiya a Najeriya gaba ɗaya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na na da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Hafiz da kashin labarai na biyu. Dan majalisar wakili a bangaren 'yan Republican Steve Scalise ya janye daga yunkurinsa na neman kujerar kakakin majalisar wakilan amurka bayan da ya gaza samun adadin kuri'u da za su shi damar mai gurbin kebin makati a daren alhamis scalis ya bayyana wa abokan aikinsa a wani zaman sirri da suka yi kan wannan mataki da ya ɗauka yanzu haka babu tabbacin mataki na gaba da majalisar wakilan za ta ɗauka yayin da 'yan republican ke ƙoƙarin neman wanda zai gaji makati da aka cire a makon jiya Scalise dai ya ce akwai bukatar 'yan Republican su dunkule wuri guda idan har ana son kai gaci wajen zaben kakakin majalisar. Tun bayan da abokan aikinsa suka zaɓe shi a matsayin ɗan takarar kujerar kakakin majalisar, Scalise yake ta kokarin tattaro kan waɗanda za su kaɗa masa ƙuri'a. Sai dai duk da sa'o'i da dama da ya kwashe cikin kwanaki biyu yana neman haɗin kan waɗannan 'yan majalisar, Scalise bai samu nasara ba. daga ƙarshe masu rajin kare haƙƙin bil'adama na sukar ƙasar sin bayan rahotanni sun nuna cewa beijing ta tilasta wasu 'yan koriya ta arewa su sama da ɗari biyar da suka sauya sheka komawa ƙasarsu ta koriya ta arewa a cewar wasu ƙungiyoyin kare haƙƙi na koriya ta kudu da ke aiki tare da 'yan gudun hijirar koriya ta arewa an tura waɗanda suka sauya shiga zuwa kan iyakar sin da koriya ta arewa a farkon makon nan jim kaɗan bayan kammala gasar wasannin asiya ta 2022 da aka gudanar a birnin hanjo na ƙasar sin wannan dai rahoton tisa ƙiyar 'yan koriya ta arewa da ƙasar sin ta yi na farko tun bayan da pyongyang ta fara sassauta takunkuman kan iyakokinta na covid-19 a cikin 'yan watannin nan kafin annobar sun tana aikewa da waɗanda suka sauya shiga zuwa koriya ta arewa inda ake tilasta su yin aikin ƙarfi zaman gidan yari ko azabtarwa a wani lokaci ma har sukan fuskanci hukuncin kisa Muhammad Hafiz Baballe nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wani alkalin kotu a birnin yamai ya ba da belin yar jaridar nan samira sabo bayan da ta shafa kwanaki hudu a hannun 'yan sanda farin kaya samira yar jarida wacce ke shugabantar kungiyar abca ta masu fafutukar yanar gizo wacce wasu mutane da ba a san ko su waye ba suka ɗauke ta daga gidanta da ke birnin yamai a ƙarshen watan satumba kuma aka rasa inda suka nufa da ita kafin daga baya aka kai ta ofishin 'yan sandan farin kaya a ranar asabar inda ya gabata wakilin muryar amurka a yamai sulimi muni barma na dauke da karin bayani a jiya laraba 11 ga watan oktoba ne aka ɗauki samira sabu daga ofishin 'yan sandan farin kaya don gabatar da ita a gaban alkali mai bincike da kotun birnin yamai wanne ya saurari 'yar jaridar da hukumomi suka cafke a ranar asabar ɗin da ta gabata a ƙarshe an yi mata sakin talala abin da ke nufin za ta iya ci gaba da gudanar da harkokinta amma kuma ta kasance cikin shirin amsa sammaci a nan gaba idan watakila alkali ya buƙaci ta yi bayani matakin kotun abu ne da mijinta abdulkadir nuhu ya ce sun karba da hannu biyu an samu wajen kamar awa hudu ana ta da yi zanzantawa abinda ake tamanin ka da shi kuma kaga juji kuma ya ba da belin ta ce ta yi kamar sakin da ake maka da baya kuma abubuwa da cikinsu yana zuwa ana abubuwa. gamayyar kungiyoyin 'yan jarida ta ƙasa wato maison de la presse ta yi na'am da sakin samira sabu ibrahim musa shine ranta. mun yi horin ciki da wannan saki na talala da ta samu hankula da sun fara kwanta samira sabu ta samu kuma ta koma kin yallanta kafin ta bayyana a ofishin 'yan sandan farin kaya mako guda cir aka ɗauka ba tare da sanin takamaiman wurin da ake tsare da madam samira ba wacce wasu mutane sanye da kayan farar kula suka kutsa gidanta suka kuma yi awon gaba da ita cikin wani yanayi mai ɗaure kai lamarin da ake kallon sa tamkar wani yunkuri ne na rufe bakin wannan mata jagorar kungiyar masu fafutuka ta yanar gizo to sai dai wani mataimakinta mamudu jibu hamani na cewa aikin faɗakar da jama'a yanzu aka fara nous sommes euh, plus que jamais déterminés a continue notre travail de veille. Ya ce muna nan kan bakanmu na ci gaba da aikin sa ido da waye kai da kare hakkin bil'adama domin abu ne na sa kai da muke kaunar yinsa saboda haka za mu ci gaba da aiki kamar yadda aka saba. Shugabarmu mutum ce jajirtacciya da duk irin halin da ta tsinci kanta ciki ba abin da ke katse mata hanzarin aiki. wannan ba zai dakatar da ayyukanmu ba hasali ma abu ne da ke kara mana kwarin gwiwa in ji shi kawo yanzu ba a bayyana wa jama'a ainihin abubuwan da ake zargin 'yar jaridar da aikatawa ba haka kuma lawanta metr salim da muka kira bai daga wayarsa ba samira sabu ta yi fice wajen wallafa labarai masu zafi a shafinta na facebook abinda a kwanakin baya ya janyo mata cin fuska daga wasu masu amfani da kafafen sada zumunta wasu ma har da kalamai irin na barazanar kisan kai saboda a cewar su ba ta son ƙasa haka kuma wasu ke zarginta da kasancewa mai alaka da ƙasar faransa kamar yadda ta sanar a shafinta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a sule mummuni barma masu sauraro kada a sha'afa su shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba. manuniya. kiran ka ne in tambayi lafiyan ka ya ce ah, ba an ce na mutu ba za ka yi magana da matacce ne sai fashe da suka yi dariya kawai ya ce no yana nan lafiya lau. kanin tsohon shugaban kasa janar yakubu ga wani mai ritaya kenan ke bayyana yadda ta kwashe tsakanin tsohon shugaban kasar da aka ce ya mutu da kuma wani bawan allah da ya kira shi cikin juyayi game da maganar dakatar da shirin tallafawa 'yan najeriya da ake kira 'yan fawa kuwa gwamnatin tarayya ce ke cewa waɗanda aka baiwa alhakin biyan kuɗaɗen masu shirin 'yan fawa ne suka nuna nuna irin nasu kwaɗayi. Akwai waɗanda sun yi shekara biyu suna cin wannan gajiya amma har yau ba a yi magana yaye su ba su waɗannan consultant da ake turawa kuɗaɗe domin su biya masu cin gajiyar shirin. shi ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga? A gefe guda kuma duk da kwarmato da kwarorotan kwashe maɗuɗin kuran da aka ce ana zazzagawa 'yan majalisar ƙasa ne sai aka ji wasu ahalin abin na yin wani jirwayi. Albashi 'yan majalisa bai kai miliyan ɗaya ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne da wannan mu ba daga wurin mu bane akan ce min wai dan majalisa yana karban ko miliyan takwas ne ko tara ne a gyaran shine ku kara ma majalisa kuɗi su yi abin da ya kamata sannan masu cewa cece ku ce cece ku je ku rage cece ku ce waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duniyar Hausa yanzu shi take yayi. Shiri na ɗari da talatin da tara cikin jerin shashiren manuniyan da duk safiyar Juma'a ne kuke ta faman tsumayi. Me yiwuwa kuma gaza tsara tsarin tsaikon tsumayin neman jin tsantsar bayani na gaskiya ya sa wasu 'yan ƙasa kan karkare da yaɗa labarin teburin mai shayi. Domin kuwa kanin tsohon shugaban ƙasa janar Yakubu Gawan Dr. Dauda Tsala Talha Gawan ya yage yawo da yada jita-jitar mutuwar janar Yakubu Gawan din da wasu ka dinga yi. Ni kanin janaral ne ya girme ni da shekaru goma. Uwa ɗaya uba ɗaya? Of course uwa ɗaya uba ɗaya. Ku nawa ne a gidanku? Sha ɗaya yanzu mun rage uku kawai. Menene gasken labarin nan? ni ma ban sani ba tun safe aka dinga damuna da waya har jika na baladu ya mun waya daga kaduna ma yana so ya sani na gaya mashi a ba gaskiya ciki amma gaskiyar da na samu sai da yamma ne karfe uku sai jinara mun waya daga london muka tattauna in ga miki gaskiyar abun ex chairman committee of vice chancellors a nigeria sunan shi professor gowon edume kumor shine ya rasu tun da dai ga wanda aka fi sani shine janar shine aka ce shi ya rasu an ta man waya ana neman labari na ce ba shi ba ne yanzu shekarun janaral nawa 89 akan ce duk an ma mutum mugun baki rin wannan sai Allah ya kara mai tsawon rai to Allah sa saboda haka shi ma kanshi yanzu ya samu wannan labarin cewa ya oh, rasu ya samu ya samu domin akwai wani washi Peter Luka traditional medicine man ya mashi waya sai dauki waya ce me kake so Peter Peter ce na kiran ka ne tambayi lafiyan ka ce ah, ba an ce na mutu ba za ka yi magana yara da matacce ne sai fashe da suka yi dariya kawai ya ce no yana nan lafiya lau mun gode a dinga kasa kunya ga muryan amurka game da maganar dakatar da shirin yan fawa na gwamnatin tarayyar najeriya kuwa mai magana da yawun ma'aikatar da ke kula da wannan shiri malam kamaluddin kabir ne yace ce shika ce kawai ke neman ta bar mai yin ta da kaikayi shi wannan shiri na yan fawa ba wai an soke ba ne illa akwai korafe-korafe da ke tasowa daga waɗanda suka ci gajiyar shi wannan shiri cewa wasu sun yi watanni shida wasu takwas wasu tara ba tare da sun ga kudaden su da ake tura musu ba duk wata so bisa ga wannan ita gwamnatin tarayya karkashin mai girma shugaban kasa Ashwaju Bola Ahmed Tinubu suka ga cewa ya kamata a dakatar da wannan program na waccan gadi domin a yi bincike kan ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga. To ko menene ake ƙoƙarin ganowa da wannan matakin? Shi wannan shiri an tsara shi duk shekara a yaye Wa'anda aka ɗauka a sake sa wasu so ana so a san cewa wa'anda aka fara ɗauka wato batch A da batch B a lokacin yayi su yayi in lokacin yayi su yayi me aka yi domin yayi su domin zaki ga akwai wa'anda sun yi shekara biyu suna cin wannan gajiya amma har yau ba a yi magana yayi su ba su waɗannan consultant da ake turawa kuɗaɗe domin su biya masu cin gajiyar shirin shin ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga tun bayan baje bayanin bayyana wa duniya kuɗin da ake baiwa 'yan masar kasa a Najeriya da shugaban hukumar kula da kayyar albashin da ake baiwa masu makaman siyasa ya yi wasu 'yan Najeriya ke ta faman bayyana irin nasu ra'ayoyi. Sai da kuma shugaban hukumar kula da tsaga tsarin albashin masu makaman siyasar a Najeriya Malam Muhammad Bello Shehu ya warware sarƙaƙiyar da wasu 'yan ƙasa ke ganin gaskiyar magana tana da nauyi. Ina fahimtar da 'yan Najeriya cewa albashi da aka yadda ana suna samu 'yan majalisa bai kai miliyan ɗaya ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne na 'yan majalisa na 'yan majalisa wannan mu ba daga wurin mu bane ba ruwan mu da shi ban wasan shi ba a doka su suka yi tsarin su saboda su ke kaso kuɗi kafin gwamnati ta kashe sai sun yadda akan ce min wai dan majalisa yana karban ko miliyan takwas ne ko tara ne sanata kuma yana karban kamar miliyan ko goma ne ko sha ɗaya ne haka dai haka to abinda suke cewa wannan kuɗi ba a jihunsu yake shiga ba za su ɗauki ma'aikata kamar kana maza ban kaduna north misali ko zaria in an eh, abin nan naka zone 1 senator local government nawa ne to za ka yi ofisoshi za ka ɗauki ma'aikata za ka ɗauki kwamfuta ko mai gadi ko abin nan da sauransu to wannan kuɗi da ake basu sun ce da shi suke yin wannan. Kodake dai kuma duk da wannan maganar murgina maɗuɗin kuɗaɗe ga masar tare nigeria sanata Muhammad Sani Musa na Masar ya ce akwai bukatar ƙara an yawo majalisar kuɗi saboda yadda ita kanta majalisar ke cikin wani irin mummunan yanayi. Na yi ciyaman na sanar Services kuma na san budget dinmu ta canza ba shekara hudu da na zo cikin majalisa haka nake ganin ta kowane shekara ta zo sai a ce envelope ne an gama. Majalisar nan tana neman car park mai kyau. Muna cikin hadari kullum. Wani na iya cika bomb a cikin motansa ya shigo majalisar nan. Kowa za parking inda ya ga dama. Security ko in ka shiga nan ka ga yan yan daba ne ko me ake kiransu sun cike mana wuri. Ai kina gani ran na aka ci mun cak na shi shi ban bayarwa dokoki muke yi yaya suke shigowa saboda tsarin tsaro na gidan akwai ababa da yawa da suke bukata kila babu shi kuma da an yi bajet duk Najeriya ba bajet din da yake shan ihu kamar bajet din National Assembly wallahi in kika san yadda National Assembly take tafiya ya za a gyara a gyaran shine ku kara ma majalisa kuɗi su yi abin da ya kamata sannan masu cewa cece ku ce cece ku je ku rage cece ku ce yanzu ku yi mana addu'a Allah ya ba mu iko mu yi abin da ya kamata mu riƙe amana akwai abin da ya fi haka. A daidai lokacin da ake ci gaba da tattauna tantama da ta babarta gomashin tattara ƙarin hujjojin da Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ke ta faman yi. Babban lauya a Najeriya wato San Farfesa Nasir Adamu Aliyu na Jami'ar Bayar da ke Kano ya ce gaske ne akwai kofar kuga hujjoji amma fa akwai tsananin gasken da ka iya sa mai ƙara ma gwiwoyinsa su sanyi. Kotun koli ta gaya musu in dai kotu ba kotun ƙarshe ba ce. Duk abin da ka gabanta ta tattauna in yi so ta bari. A an an je can ko ta ce eh kun yi daidai ko ba ku daidai ba amma idan ba ta yi ba kaga an samu matsala kuma ita kotu ɗauka kara ko kotun koli ita tana la'akari ne da abin da ya faru a kotun ƙasa sani sai ta duba to in ba ta yi ba to kaga akwai matsala duk da yake akwai wata 'yar dama a garin sashi na goma sha shida na eh, dokar ta kafa court haka kuma sashi na 22 a supreme court act wato kotun ta kafa kotun koli ya ba su 'yar koba za su iya daukar gaba ɗaya dama irin wacce kotun ƙasa take da shi abinda bata ba su yi mm. amma ya danganta ta yanayi abu ne gaskiya bai na romana mai dan takaitacce shi a kotun koli me yake faruwa ka san eh, akwai abin da ke cewa election judicial proceedings practice direction wanda president court of shugabar court ta yi akan abin da ita wannan tribunal za ta yi da court of appeal wanda tsarin mulki ne ba ta dama ta akwai kuma wanda aka bawa chief judge Najeriya shi kuma yana supreme court to yayi na 2023 wanda da shi zai amfani wannan batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya saboda layin su ne ke ƙara rage tsayi. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da uku ne su yi sallamar sakin kujerun mulkin da ake musu kirarin duniya juyi juyi. Kuma madadin dukkanin wanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da sahihan muryoyi ni isa Lol ikara da kan shirya gabatar da ke cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya to an gaishe ka na ikara albarkacin wannan rana ta juma'a kuma ga nasiha daga malamai ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. shi tsarin koyarwansa kuma kuma tsarin da ya zo ya gina duk wani musulmi shine tsarin zaman lafiya zaman lafiya nan ya kunshi tsakaninsa da ubangijinsa ma'ana annabi muhammadu nan yana yin abin da allah ya ce yi ne kawai sannan kuma yana barin abin da allah ya ce bari ne kawai sannan abu na biyu na tsarin shi shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine tsarinsa shine na zama da musulmai da wanda ba musulmai ba lafiya don har ya kare shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karban bashi a wanda wajen ba yahudiya kuma ba yahudiyan nan ba musulmi ba ne wani ruwayan hadisi ma ce ba yahudiya kuma ba yahudiyan nan ba musulma ba ce saraka duk yayi mu'amala da musulmi yayi mu'amala da wanda ba musulmi ba kuma an zauna lafiya saka ko tsari ne na yaƙi na addinin musulunci mu ba ma yin sa kawai haka kawai a je auka mu wanda ba musulmi ba ba su ji ba ba su gani ba ba ma wannan baya cikin tsarin mu saboda haka saboda haka mu zaman lafiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar da duk wani musulmi zaman lafiya sannan na kira da su wa'anda ba musulmi ba na nan najeriya musamman najeriya yadda nake rayuwa shine ƙasa ta ta gado ina kira da mu musulmai da kuma shauran wa. lafiya domin da za mu tuna kakannin kakanninmu da kakanninmu da iyayenmu mun zo mun same su suna tare kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zauna da wanda ba musulmi ba zaman lafiya saboda ka mu addinin mu na musulunci yana koyar da mu zaman lafiya kuma muna kira da su yan uwanmu kiristoci wanda muke tare da su don allah su ma su yi kokari a bangaren su a samu zaman lafiya wannan shine koyarwan addinin mu misali Allah madaukakin sarki yi ko da yaushe yana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asbil li hukmi rabbika asbil li hukmi rabbika ya hakuri da hukuncin ubangiji kamar haka ba lalle bane kai musulmi ka samu yadda kake so dole kai hakuri da abin da Allah ubangiji ya hore ma kai ma wanda ba musulmi ba kai hakuri a zauna lafiya duk yadda kake so ba za ka samu a kasan ba kasan nan ta muje. na kiristoci ne na musulmai ne suna kuma haɗa kan mu zauna lafiya to wannan ne za mu samu ci gaba insha Allah. Allah ya saka da kai wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karo a takaice. Fadar White House ta bi sahun masu yin kira da a samar da kayayyakin agaji na jin kai da kuma samar da hanyar ficewa daga yankin zirin Gaza yayin da isra'ila ke zafafa hare-haren soji da take kaiwa a matsayin martani bayan wani harin mayakan falasini da ya shammace su a ƙarshen makon da ya wuce yayin da babban jami'in diplomasiya amurka ya sauka a yankin a ranar alhamis jami'an agaji sun ce bukatu na neman agaji na da yawa kuma masu sharhi sun ce babu wata mafita a nan kusa kan yadda za a warware matsalolin da ke ƙara ta'azzara. 'yan democrat da republican a majalisar dokokin amurka na nuna matsin lamba ga gwamnatin biden kan ta hana iran karɓar kudaden shiga na mai da yawan su ya kai dala biliyan shida wanda aka amince za a sake mata ƙarƙashin wata yarjejeniyar musayar fursunoni da aka yi a baya-bayan nan jami'an gwamnati da dama ne suka duba batun a ranar alhamis kasa da mako guda bayan da mayakan kungiyar hamas da ke samun goyon bayan iran ta kai wani mummunan hari kan isra'ila da ya sandin kashe mutum uku sannan aka yi garkuwa da kusan da hamsin ciki har da yara da tsofaffi Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta ki karɓar kayayyakin agaji da Pakistan ta bata bayan girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar sakamakon wani rubutu mai cike da cece kuce da Firayim Ministan ƙasar ya wallafa a kafar sada zumunta a daidai lokacin da alakar kasashen biyu ta yi tsami kamar yadda boa ta rawaito daga majiyoyin hukuma. To masu sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na safiyar yau juma'a sai kuma can zuwa an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT. mu dawo da shirinmu na hantsi yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya shirya kuma ya bada umarni dadi balawai sai wanda ya kula mana da na'ura mr charleston ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asala.